Mazauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM ko kuma a kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live ko a faɗa yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaji. Safina Tusa da Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro a yau Laraba 28 ga watan Yunin shekarar 2017 za mu yi magana ne akan bakaken maganganu na tsanar juna da batanci a kafafen sada zumunta da na yada labarai. wanda hakan ke tunzura al'umma musamman a Najeriya da ake ta yi wa juna kallon uku kwabo tsakanin 'yan kudu da arewan Najeriya ko kuma tsakanin mabiya addini. Shin wani kira jama'a ke yi ne musamman dattawa? abin da muke kira da babban murya shine duka bangarorin guda biyu da kudu da arewa kowa ya yi kokari ya tsare mutuncin dan uwan shi najeriya kasa ɗaya ce maganar girmama ɗan adam dan adam duk yadda yake wato yana da martaba yana da matsayi yana da girma sai wanda ya ɗauko makami yana so ya ainihin yaƙe ka yana neman rayuwarka to wannan dole ka kare kanka saboda ka ba mu goyi bayan masu cewa a raba ainihin najeriya ba To kalaman tsana sukan haddasa fitintunu a cikin ƙasa har ma takan kai ga yaƙi wani lokuta. Sannan ya ake kashe kuɗaɗe in wannan abu ya faru wato don gyara dameji? Kuɗaɗe da aka kashe kan yaƙi da insurgency a Najeriya in an maidaita ita a hukumar ilimin Najeriya kam matasa ba za su samu ilimi ba. In an dawo da shi a ɓangaren kiwon lafiya Najeriya za a yi ciwo. In abinci ne ma aka saya kawai. akwai wanda zai yunwa a najeriya to ni a ganina jami'an tsaro su ɗauki wannan da muhimmanci sosai Za mu tattauna da lauya mai fashin bakin al'amuran yau da kullum wato Aminu Gamawa sai kuma amsoshin tambayar da muka muku ta baki da ma ta bakin ɗan iya game da bakaken ah, maganganu a ƙasa. To yanzu ga amsoshin da muka tambaye ku a shafin Facebook da Twitter cewa kuke kallon lamarin wurgawa juna bakaken maganganu da zigar ingiza mai kan turuwa. Sakon farko daga Dimi Kanafi Kumi Allah sa na faɗi sunan daidai. Ya ce yau da gobe wannan maudu'i naku na yau ya yi kyau lura da irin halin da ƙasar nan ke ciki. Ku tashi lafiya. Sai Aminu Yusuf Kari ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. abin da ke biyo bayan bakaken maganganu ai ba wani abu bane illa fada rikici da kuma tashin hankali irin wanda ba a san yaushe zai kare ba domin ku hausawa cewa suka yi ita magana ai zarar bunu ce Allah ya rufa mana asiri daga bakaken maganganu amin sai baba gana alhaji nuciya wacakal ya ce abubuwan da ka iya biyo bayan bakaken maganganu na nuna tsana a cikin al'umma bai wuce ta da rikici da kuma tarzoma don haka ya kamata mu kai zuciya nesa mu zauna da junan mu lafiya ku tashi lafiya yau da gobe sai ahmad ya Yakubu Zandam ya ce abubuwan da za su biyo baya a bayyane suke kuma sun hada da kin juna gaba hassada fitina da uwa uba rashin zaman lafiya. Sai Bilkisu Mudassir ta fawa balewa ta ce yau da gobe ai amsar a fili take babban abin da zai biyo bayan bakaken maganganu da nuna tsana shine barkewar tarzoma wanda hakan kan kai ga haddasa asarar rayuka da dukiyoyi don haka masu irin waɗannan munanan ɗabi'an su yi hattara su daina. Sai Bashiru Imamu Ibrahim ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. Ni a gani na wannan yana haddasa gaba da kiyayya da kuma rashin so a cikin al'umma musamman idan muka yi la'akari da irin abubuwan da ke faruwa a ƙasa ta Najeriya a jihohi irin su Taraba, Plateau, Benue da sauransu. Saboda gaba ɗaya wasu mutane sun manta da Allah ya yi mu ƙabilu ko yare daban-daban ne. Domin mu san juna kuma mu tsare mutuncin juna ba wai kiyayya ba ko ganin fifiko ko wulakantar da juna. Allah ya sa mu dace amin. Sai Muhammad Sule Alfa Faiz garin Rijiya ya ce tabbas babu abin da yake bakanta wa dan Adam rai wanda kuma ba zai taba mancewa da shi ba kamar bakar magana. Don haka ina kira ga daukacin yan uwa da abokan arziki da su yi taka tsantsan da bakunan su wajen sanin ire-iren kalaman da za su dinga furtawa a cikin mu'amalar da suke yi da abokansu da fatan Allah ya tsare mu da sharrin harshe amin. Sai DC Washington Mubi tare da Musa Otu Mubi suka ce Assalamu alaikum yau da gobe. Ai bakakken maganganu ko kuma musanyen bakakken kalamai na iya hada haddasa rashin zaman lafiya, rashin kwanciyar hankali da ringimu kala-kala. Saboda haka ya kamata a duk lokacin da rai ya ɓaci kada hankali ya gushe. A warware abu cikin ruwan sanyi ba tare da faɗan baƙaƙen maganganu wanda zai kawo rashin jituwa ko gaba na har abada ba. Allah ya sa mu fi ƙarfin zuciyar mu amin. Sai Haruna Bawa Hassan ɗalibi a jami'ar Maradi Nijar ya ce baƙaƙen maganganu na jawo ɓacin rai har ma akan iya yin faɗace-faɗace Allah ya ba mu ikon faɗin alkhairi amin. Sai no limit Abdullahi ya ce salam VOA Hausa da zai biyo bayan bakakin maganganu ba wani abu ne illa iyaka rikici idan aka samu marasa haƙuri domin da wata bakar maganar gara a wanke mutum da mari sau biyar ya Allah ka ba mu ikon faɗa wa 'yan uwanmu alheri amin. Sai Mahmud Mahmud Zubairu ya batun gaskiya duk al'umma da ake irin wannan halaye to matsaloli tare da kiyayya da rashin jituwa tsakanin jama'a zai wanzu. Sai Bashir Garba Gusau ya ce yau da gobe a tawa fahimtar abubuwan da ke sa baƙaƙen maganganu shine karancin ilimi ko in ce jahilci shi ke sa haka. Sai Abubakar Yunusa birnin Kudu ya ce babu abin da yake janyowa face rigingimu wanda daga karshe yakan haifar da salwantar rayuka da kuma dukiyoyin al'umma. Sai Sale Rukuna Bamu ya ce yau da gobe kwata-kwata wannan yin shi ma ba shi da wani amfani a rayuwar ɗan adam don haka mutane su kiyaye a tashi lafiya. Sai Jamilu Muhammad Gwaram ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ka faɗi alkhairi ko ka yi shiru sannan a wani hadisin da wani ya nemi da ya yi masa nasiha sai ya ce masa kada ka yi fushi don haka yawan faɗan baƙaƙen maganganu za su iya haifar da faɗin ƙabilanci da na addini don haka ya kamata mutane su rinka tattauna magana kafin su fitar da ita da fatan Allah ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa amin sai comrade Abdullahi Mansur Dutse ya ce ita dai duniyar nan ɗaya ce mai al'umma mabambanta da addini iri-iri kamata ya mu haɗa kanmu mu so junanmu mu dinga ma junanmu adalci a maganganunmu da mu Allah ya ƙara mana adalci a zukatanmu amin. To sai kuma mu leƙa shafinmu na Twitter at sani mai lange-lange ya ce kiyayya da baƙin jini za su biyo baya ganin cewa hali shine linzamin kowane ɗan adam a duniya. Sai a Tihayya 160, ya ce barkanku da sallah irin waɗannan maganganun ba abin da zai iya haifarwa al'umma illa fitina wadda farkonsa aka sani ba a san ƙarshensa ba. Sai daga ƙarshe at Mahmud Zero 01 ya ce miyagu da kuma baƙaƙen maganganu kan iya kaiwa ga tarwatsewar kowace irin al'umma don haka ya kamata mu kula mu zauna lafiya da junanmu. To mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni. wakilin nasiru adamu hikaya ya halarci wani taron da aka yi game da kokarin ɗinke barakar da ke neman kunno kai a arewa sakamakon yada kalaman tsanar juna tsakanin 'yan bangarori daban-daban na najeriya inda ya tattauna da shek yakubu musa hassan katsina na haɗakar wanzar da zaman lafiya a najeriya nasirin ya fara da tambayar sani shin menene matsayinku ne malaman addinin islama game da neman raba kan ƙasar nan da ake yi bisa tsanar juna da baƙaƙen maganganu mu matsayin mu game da kasancewar najeriya ƙasa ɗaya sannan ba wasa ya haɗa ta ta zama ƙasa ɗaya ba mai yanci mai zaman kanta tana da constitution da sauransu aiki ne aka duk wanda yake son ya raba najeriya ya je ya zauna ya yi aiki a bi dokoki da aka tsara don menene yadda za a iya rabuwa amma maganar ta da hankali da sunan raba najeriya wannan ba za mu taɓa goyon bayan shi ba an ainihin taɓa gwada wannan kowa ya san bala'in da najeriya ta shiga a kan yakin basasa da haka ba mai hankali da zai goyi bayan a ce an sake komawa cikin wannan abin da muke kira da babban murya shine duka ɓangarorin guda biyu da kudu da arewa kowa ya yi ƙoƙari ya tsare mutuncin dan uwan shi Najeriya ƙasa ɗaya ce da ɗan ainihin Imo State da ɗan Enugu State da ɗan ainihin abin nan Anambra da ɗan Lagos State da menene za su rayu a cikin aminci a ko'ina suke so a arewa ya zama wajibi ga shugabannin kudu su kira jama'arsu su baiwa ainihin 'yan arewa da suke zaune a can ainihin abin nan mutunci irin na kasancewa su 'yan Najeriya su bar su su yi sana'o'in da ainihin muke barin su suna yi a nan wurin su bar su su yi karatu a makarantu yadda suke so a can kudu kamar yadda muke barin 'ya'yansu suna karatu a duk makarantun da suka so a nan su bari su yi ai kasuwanci ba tare da sa ka'ida da sauransu ba maganar girmama dan adam dan adam duk yadda yake wato yana da martaba yana da matsayi yana da girma sai wanda ya dauko makami yana so ya ainihin yaƙe ka yana neman rayuwarka to wannan dole ka kare kanka saboda haka ba mu goyi bayan masu cewa a raba ainihin Najeriya ba ba mu goyi bayan waɗanda suke cewa a ɗauki makami a faɗa ba ba mu ce a kori kowa ba dole ne a baiwa kowa yancin shi a ba da ainihin abin da mutunci a tsare dokoki na kowa a tsare rayuwa da dukiya ta kowa a ko ina yake a kowace jiha wanda a arewa muna kokarin dabbakawa zaka na kira ga gabanni na kudu wajen yan ibo ne ko wajen ainihin Niger Delta ko wajen ainihin abin da Yarabawa to su ma su yi kokari su tsare kuma Najeriya kamar yadda muka ce Allah madaukaki ya zaunar da mu a tare Najeriya duniya ta kowa ce amma dole kowa ya tsare mutunci na kowa ya ainihin abin nan tabbatar da ba da haɗin kai wajen tabbatar da samun zaman lafiya da lumana waɗannan su ne abubuwan da muka sanya a gaba muka karantar da su a masallatanmu wajajen tafsiri wajajen wa'azi kuma za mu ci gaba da wannan in Allah ya so ya yarda shi kuma shugaban kasa a matsayin mu da waɗanda muka jefa wa kuri'a don mun tabbatar da mutum ne mai gaskiya daga wannan rashin lafiya da Allah madaukake ya aza shi, mun ɗauka jarrabawa ne Allah ya aza Najeriya baki daya da ya zama wajibi in Allah ya jarrabe mu mu yi tunani irin miyagun ayyukan mu mu tuba mu koma ga Allah mu roki Allah madaukake ya yaye mana daga mun yi ta'addu'o'i za kuma ci gaba da yi Allah ya bashi lafiya Allah ya ainihin tabbatar da shi akan tafarki madaidaici Allah ya kama hannun shi ya kai shi zuwa ga samun nasara ya azurta shi da mutane na kirki yadda za a ainihin ja wannan ƙasa ta mu a fidda ta daga cikin yanayin da muke ciki a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara zaunar da Najeriya lafiya ya ainihin ba mu lafiya da zaman lafiya ya ainihin yi mana maganin duk waɗanda suke nema su ja mana tashin hankali ya ba mu alherin duniya da lahira baki da To har ila yau shi ma injiniya Daniel David Kazai wanda shine shugaban kungiyar nan ta kiristoci na Najeriya ya yi bayani ko kuma jan hankali da cewa. Bari sake jan hankali 'yan Najeriya a yaki Biafra jama'a da aka yi asararsu daga biyar zuwa miliyan biyu wanda suka mutu domin rashin abinci. Sojojin Biafra da sojan Najeriya a rekod an rasa mutum kusan dubu ɗari sai yau boko haram ta wargaje mana arewa niger delta sun wargaje kudu har yanzu mutane najeriya ba su ga dalilin da za mu haɗa kanmu don kasar nan ta ci gaba ba kudaden da aka kashe kan yaki da insurgency a najeriya in an mai da ita a hukumar eh, ilimin najeriya kam matasa ba za su samu ilimi ba in an dawo da shi a bangaren eh, kiwon lafiya najeriya za a yi ciwo in abinci ne ma aka saya kawai akwai wanda zai yi yunwa a najeriya to ni a ganina jami'an tsaro su ɗauki wannan da muhimmanci sosai duk wanda aka samu hannun shi a cikin wannan a hukunta shi ko shi waye shi ne kawai zai kawo mana zaman lafiya a ƙasar nan a najeriya mun rasa mutane dubu dubai mun yi attaching sentiment son zuciya in wani abu ya taba krista a ce a dan mu ne mu bar shi in ya taba musulmi a dan mu ne mu bar shi shi ya sa kamar kwanakin baya na yi magana na ce in za a yi yaki da cin hanci da rashawa a najeriya a yi a taɓa mutanen pdp apc abga kowa da kowa musulmi da krista kar a je a kama wani domin shi wannan da yana pdp ko kuma wannan krista ne a'a ko wannan musulmi ko kuma wannan mutum da ya taɓa zage gwamnatin apc da sauransu in a yi haka za a samu zaman lafiya a najeriya Allah ya albarkaci Najeriya da abubuwa da dama bai kamata ma a ji cewa ana wahala a Najeriya. Maganan Christianization, Islamization na Najeriya a yi waje da wannan. Ana maganan One Nation Najeriya. Ni Krista ne ba zan yarda wani ya tilasta wani ya yi addinin Krista a dole ba. Ba daidai ba ne littafin Allah, littafi mai sarki ya hana. ba dalilin da zai sa wani kuma ya nema ya sa krista ya zama musulmi karfi da yaji najeriya nan namu ne ba magana wannan garin krista garin musulmi kada nema yanzu ce zai shiga inugu a nan sai na je na nema passport in je nema wannan in rubuta wannan ba haka ba ne kuma na kira ga mutane arewa musamman mu da muke arewa da krista da musulmi ran da ana zabe za a ce ai namu arewa arewa arewa in an dawo magana wani lokaci sai ka ga waɗansu mutane wanda ma ba su yi komai ba sai su zame su ja su ce ai wannan namu na musulmi ne a mu hausa hausa a mu biron biron babu a nima dalilin da za a sau ranka dade recession na nigeria mu yi tambaya mai ya kawo shi cin hanci da rashawa in ka zo na ka fara lissafi mutanen da shi magu ya kama a Najeriya ran da ake raba kudi na ba magana federal character da musulmi da krista da ibo duk za su raba kudin daidai kowa ya kwashe kai gidan shi ya baye rikima a wurin ba sai dai a dawo a samu iri sudan wanda bamu da wani abin da muka ajiye domin a samu a hada a yi rigima so da wayannan mutane sun samu wani dalili da za su samu suna saifonin kudin najeriya matasa kowa ya bude idon shi da kyau Mutane arewa in yanki na ya haɗa mu duka to mu hada kanmu najeriya nan an declare nashi one nation ne tun da jimawa one najeriya menene yasa ana so a raba kasar nan ni ina tuhuma gani cewa waɗansu sun gan 2019 nan ba za su samu zaɓe ba ba za su samu hanyar da za su shiga ba domin sun ɓata sunansu da rekod na abubuwa da suka yi ko kuma cin hanci da rashawa ko wayansu abubuwa da suka yi suna gani 2019 na in kasar tana tare ba za a yi wani abin da zai tasiri ya zama ya yi favori nasu ba so a tarwatse kasan kamar yadda na yi magana ɗazu a fasa koriya kowa ya rasa kuma wayannan mutanen ka bi a hankali ba iyalinsu a kasan najeriya su masu haɗa rigimar najeriya da 'yan jarida da masu tafiya da wane ne duka an ka bi su iyayen iyalinsu gaba ɗaya ba a Najeriya sai dai ka ji wani ya flying daga wani kasa ya zo ya haɗa rigima an wurin ta yi zafi sai haye ya bar mu da wahala kowane ɗan Najeriya ya bude ido wannan ba lokaci ba ne wanda za a zauna ana ta kace na ce najeriya nan a haɗa kan wuri ɗaya dan iya ma ba a bar shi a baya ba wajen jan kunne ga yadda suka yi da aminin sa isa lawal ikara da wani matashi na iske ɗan iya yau na ta ya gaga na ce ɗan iya mai ya faru ne kake ta faman jijjiga ya ce na ikar wannan matashin ne ke son nuna min ya balaga wai shi Najeriya ce ma yake so ya ga an tsaga har ma yana ikirarin cewa idan ana neman rigima su ne nan matasan da za su buga ganga saboda wai su matasan ƙasar nan sun gane an maishe su shara irin ta diddiga don haka suke ganin ko dai a raba ƙasar ko kuma su su yi ta zanga-zanga shi ne fa nake ta jawo hankalin shi cewa ya kamata su matasa su farga don kuwa idan su matasa suka ce za su ja dungar da za su yi ta darga to a ƙarshe su ne za su cuti idan ƙasar ta yi raga-raga na ce lallai dai kam ɗan iya da alamu kalaman da matasan ƙasar nan ke ta faman yi yanzu sun sa ƙasar ta ɗau ɗumi don kuwa ta bayyana ƙarara cewa ɓangaren kudu da arewa faruwa ya ya tsami kalaman ɓatanci da ɓalla ƙasar kawai matasan Kasar ke ta yi kamar waɗanda suka ɗaɗɗaki zakami. A idan matasan ƙasar duk wani mai kakkausan kalamai shine jarumi sun ga gane cewa rayuwarsu ce suke faman haƙa wa rami don ko su ne manyan goban da za a bari da tagumi tunda tun yanzu ma gashi nan an fara gabza karo da zaman zulumi wanda shi kanshi ciwo ne da sai an yi maganin shi tun yanzu da yake karami dan iya ce to kai matashi sai ka gaya wa dukkanin yan uwanka matasa su yi hankali su guji yaɗa muggan kalamu irin na zaman dandali don kuwa kalamanta da hankali ka iya ɓalla ƙulle wanda zai iya haifar wa da ƙasar jidali su kuma shugabanni sai mu ce su sauya hali su ƙauracewa mulki irin na kashin dankali ta yadda ake tattake na ƙasan da su ne tubalin asali a maimakon haka a taimaka wa marasa ƙarfi da ilimi ko jali don kuwa idan akwai abin yi fa babu wadda zai yadda da tashin hankali balanta tana ma har ya yadda a rusa wa ƙasa arzikin da take ta faman tattali. to sai mu ce Allah ya kyauta sannan kuma muna son mu amfani da wannan dama mu mika sakon ta'aziyya ga shi Isa Lawal Ikara game da mm. rasuwar mahaifinsa bayan yayi fama da jinya hunda sai mu ce Allah ya ji kanshi ya gafarta amin amin Allah ya eh, gafarta mishi sauran mm. mutanen da suka rasu Allah ya ji kansu da rahama amin mm. amin yawa yanzu kuma bari mu je ga mai fashin bakin al'amuran yau da kullun lauya Aminu Gamawa dan jin batun na bakakin maganganun tsanar juna a ƙasa da illar da hakan kan iya haifarwa akwai bambanci tsakanin 'yancin faɗan albarkacin baki da kuma kalamai da za su iya kawowa fituna kalamai da za su raba kan jama'a hmm. kalamai na ziga da kuma kalamai na haddasa fituna a hmm. kullum mu abin da muke faɗa shine kowa yana da 'yancin ya faɗi ra'ayinsa hmm. amma 'yancin faɗar ra'ayi ba shi ne yancin ka kawo fituna ko ka faɗi kalamai da zai batanci ya kuma sa a kawo gaba da husuma a cikin al'umma ba. Hmm. Misali da nake so na bayar a kullum shi ne mun san abin da ya faru a kasar Rwanda. Mm-hmm. A kasar Rwanda a shekarar alif ɗari tara da tasirin da hudu mm-hmm. akwai wata kabila da ake ce mata Hutu mm-hmm. a kasar akwai kuma kabila da ake ce mata Tutsi. Yan kabilar Hutu waɗanda su da ke da mukaman iko kuma su da suke da kafafen watsa labarai suka yi amfani da rediyo a lokacin ma babu yanar gizo. Aka ta kalamai na a akan yan kabilar Tutsi. Me ya biyo bayan haka bakin yaki suka ɗauki makamai mm. suka yi ta kisa suka kashe kusan mutum miliyan ɗaya na yan kabilar tudu mm. kaga haka bai yi daidai ba wanda suke yin wannan kalaman da da farko watakila ba ta tunanin ma zai haifar da irin fitinar da ya haifar mm. a karamin misali a nan najeriya hakan da ya wuce a guroje wani ƙauye a jiki karamar hukumar sardauna a nan eh, yankin mambila da ke jihar taraba waɗansu mutane suka fara wa fulani suka kashe fulani da dama suka kona gidajensu suka kashe shanayensu hmm. me ya kawo hakan nan kalamai da ake yi kullum a kafafen watsa labarai idan wani ne laifi ya je aikata da ya ce a yan fulani ne makiyaya a yan fulani ne makiyaya hmm. ba a sani ba irin wannan kalaman suke haddasa gaba da tsana a cikin zuciyar mutane hmm. idan gaba da tsana ya yawa a cikin dukiyar mutane kuma hakan shi yake haifar da a ɗauki makami har a kawo a kashe-kashe ko kuma har a kai ya kai ga yaƙi hakan ya faru a baya. To ni hmm. abin da zan ce shi ne dole 'yan Najeriya su sanci cewa a duk da cewa kowa zai iya faɗan abin da ke ra'ayinsa hmm. kuskure ne bai dace a ce mutum ya fito ya kalamai da zai sa a wani su su kyamaci wasu yanki ba kuma akwai nauyi da ke kan hukuma da ya kamata su ɗauki mataki akai tun kafin abin ya lalace. Hmm. To amma Aminu a matsayinka na wanda ya san harkar shari'a misali, mm. shin kana ga akwai rawar da shari'a ko kuma kotuna ko kuma hukumomi za su iya takawa a shari'ance saboda ganin cewa sun dakile irin wannan abubuwan ko da a social media din ne da yake faruwa don na ga kila yana da nasaba da kawai zan fito in faɗi duk magana da na ga dama a shafin Facebook ko Twitter ko Instagram duk inda na ga dama ba tare da wani ya ce min kai dan me ka faɗa ba. Akwai a mhm. ko ina kaga ana zaune lafiya to ana bin doka da oda ne mm. matsalar mu babban matsalar mu a Najeriya ita ce wani lokaci sai a kawo kabilanci siyasa ko addini sai a hana ita kanta dokar yin aiki mm. akwai waɗanda ko wanda aka kama shi saboda yana so ya haɗa fitina mm. aka rike shi kusan shekara biyu da daga baya aka sake shi aka ce gashi an ba an sake ka a kan beli amma ga ka'idoji da ya kamata ka bi kar ka yi taro da ya wuce mutum goma kar ka ba wa 'yan mahukunta eh, 'yan kafafen watsa labarai hira kar sai mm. abubuwan da suka saba wa wa'annan ka'idoji mm. eh muke gani a yau jiya ma sai da ya gagarumin taro yau din nan ma yana yin taro wani mm. hukunci hukuma ta dauka ya kamata idan har muna son a zauna lafiya su mahukunta ya kamata ya zamanto cewa dokokin kasa da aka kafa an aiwatar da su idan mutum ya yi abin da ya saba wa doka duk girmansa duk kankantarsa ya kamata ya zamanto doka ta yi aiki a kansa hmm. amma muddin ya kasance kawai eh, hukuma za ta ga mutum ya yi abin da bai dace ba ya yi kalamai ko a cikin masallaci ne ko a cikin coci ne hmm. ko a kafafen wata labarai ne zai fito ya shaci faɗi ya faɗi duk abin da ya ga dama ko kuma a yanar gizo ne musamman ma hmm. yanar gizo abin irin cikin abin da yanzu ya haifar da irin wannan bala'i na jita-jita labaran ƙarya labaran haddasa husuma da sauransu da a musa komai labari na ƙarya na shafa kashin kaji ya aiko ka tuna min wani abu ya kamata ya eh. zama to cewa akwai masu sa ido Eh, ka eh. tuna min wani abu mako biyu da ya wuce na bude shafin twitter na na dan yan kalle-kalle na da yan karance-karance na akai sai kawai na ga wani hoto an saka ɗaya mutum ne fuskarsa jina-jina ɗayan kuma yana kwance a gefe guda sai aka ce kaga waɗannan su ne fulanin da aka zo aka ko aka hallaka ne ko menene uh, waɗanda ko makiyaya ne suka zo suka kace-kace da su a'a na ce fulani aka kashe haka sai na duba fuskar wanda na gani wani daga cikin fitaccen 'yan shirya fina-finai ne wanda kwanakin baya ya samu wani hatsarin da aka wasu suka zo suka far masa suka dan jiji masa ciwo a fuska sai aka hada aka ce ai yana cikin wayannan fulanin da aka kashe sai na tura wannan sakon ce kai wannan ai wane ne wancan kuma hoto daban ya ka hada haka kana mai ilimi to kaga duk irin wa'annan su ne maganganun da kake wanda za a haɗa kawai sai a shaci faɗi kawai a yamutsa komai gaba ɗaya ga na da tambaya yawwa shaci faɗi ba shi da amfani idan har aka kawo maka labari ya kamata ka yi bincike a kai tabbas an kashe fulani amma ka ɗauko wani hoton da ba shi ne ba ka sa shi ne ka ce wai ga suna mm. mm. sai ka tunzara sai ka tunzara idan an samu hoto na gaskiya musamman ma hotunan waɗanda aka kashe menene amfanin sa su a yanar gizo idan za a iya ɗauka a kai wa mahukunta a nuna musu saboda a samu a yi bincike. Mm, saboda wani lokaci ya ɗan irin wayannan bayanan ma yana sa masu laifin su gudu ko kuma a gagara kama su. Amma mm. idan aka samu bayanai na sirri wanda ya nuna ga wanda suka yi laifi sai dai mutum ya ji an yarin da shi ko mm. kuma hukuma ta dauki mataki mm. eh ni tambaya ta malam Aminu shine kalamin batancin da ake yi a yanar gizo kai kanka in ka karanta wani lokacin zaka ji addini ne ma addinin ka ne ake suka mm. wani lokaci kabila irin yaran ka ne ko kabilar ka to abin da ciwo wace irin shawara zaka ba matasa ga irin in sun ga haka na farko dai dole sai an yi hakuri dole sai an kawo da idanu musamman musamman abin da ya kamata mu fahimta shine akwai da. idan masu yaɗa labaran nan wasu ma ba san su ba mm. wani yana nan watakila ma taɓin hankali ne da shi ba a sani ba wani watakila ma shaye-shaye yake mm. baya baya ma hawa yanar gizon sai ya yi mankas mm. saboda haka sai ya zo ya faɗi duk abin da yake so ya faɗa akwai wanda mun sani kai kun san shi ni na san shi tsohon minista ne zai fito kullum kullum burinsa shi ne yi abin da zai raba arewacin najeriya da kudancin najeriya ya raba kansu yi kalamai na ɓatanci akan musulmi mai da sarakuna da sauransu mm. kullum zai yi a shafin jarida kullum kuma za a shafi za a samu shafukan eh, yanar gizo da shafukan mm. jarida da za su buga wa'annan kalamai nasa da yayi na mm. fatanci akan waɗansu mutane wanda hakan na sun kuskure ne na farko su kansu yan jarida suna da nauyi a kansu ya zama cewa ba kowane ra'ayi za kawai a ba a yaɗa shi ba saboda menene saboda a haka ɗin sai ka je kuna haddasa hukuma kuna haddasa gaba ba ku sani ba mm. kuma yadda yi tambaya tambayar ta mai muhimmanci kai kabilar ka aka soka ko addinin ka aka soka ko yaren ka ko yankin ka mm. dole abin zai ma ciwo a ranka mm. za a yi sau ɗaya ka kau da kai za a yi sau ka kau da kai har mutane su fara mai da martani shi ke nan yanzu maganar nan da muke a yau kasa kan ka je yanar gizo yadda kan kasa ya rabu a yanzu mm. ina tunanin an jima ba samu irin lokacin da kan kasa a Najeriya ya rabu kamar hakan nan ba mm. me ya kawo haka saboda an samu waɗansu tsararru mm. waɗanda suke son su cimma manufar su ta siyasa musamman su kawo rudani a kasa da sauransu suke jefa wa'annan shaki faɗi da kalamai na ɓatanci kalamai na kawo gaba kalamai na zuga mutane su yi abin da ba shi kenan ba hakan nan ɗin kuskure ne akwai wanda na gani ya ji ɗebo labari a wani guri yake yi gwamnatin Najeriya za ta cire koyar da addinin Kirista a tsarin eh, ilimi a Najeriya. Eh, wannan kalamai ne ba shi da tushe. Malam Aminu, akwai wani bincike da aka eh. gudanar da wata cibiyar MacArthur game da karuwar kalaman batanci ya nuna an fi yada su da turanci kuma akasarin waɗanda suke yada waɗannan kalaman mm. maza ne masu ilimi da ke turanci ake amfani da shi to a ganin ka me yasa haka ne to Eh, wannan ya nuna cewa akwai akwai akwai nauyi da yake kan ku iyaye mata da yan uwa da su taso eh, mm. su ja kun nan maza su daina tada da fitina saboda maganar gaskiya ita ce mm. yawancin masu yin wannan abin suna da wasu tasu manufa mm. abin ta kai ya ka ɗauka ba kauye jahili shine zai irin wannan abin amma sai ka ga wanda ya karatu ya san me duniya wani ma da garin sa akai uku ya da wa'annan eh shi ne zai yada wannan wannan manufofi da wannan kalamai na da hankali mm. to abin da yake yake shine ita gwamnati musamman musamman bangaren eh, wayar da kan jama'a da yada labarai eh, ya kamata su fito lokacin da wa'annan suke yada labaransu na fatanci da na kawo husuma gaba da sauransu su kuma ya zamanto suna yada labarai na haɗin kai da sauransu mm. ya kamata kuma ya zamanto 'yan jarida waɗanda da su da kafansu ake amfani a yada wannan labarai ya kamata ya zamanto cewa akwai tsari da kuma shiri na musamman da zai wayar musu da kai akan cewa ba kowane shashasha ne kalamai mm. za ku ɗauka ku yaɗa ba mm. abu na biyu a yanar gizon nan akwai waɗanda an san su su ne kafin wani ra'ayi ya yaɗu mm. suna taimakawa ra'ayin wajen yaɗuwarsa wanda muke kiran su opinion leaders ya kamata ya zama ko cewa su kansu gwamnati ta yi amfani da su idan suka ga waɗannan kalamai da za su iya haddasa su ma kawo gaba ko na ɓatanci ya zama cewa sun sun an ja kunnen wanda ya yi wannan abin cewa wannan abin da kai baka yi shi dan Allah ba ka yi shi ne dan kawo husuma Allah wajen abin da kai mm. yawanci idan mutum ya yi laifi aka kira shi aka ce masa ya yi laifi to zai hana shi nan gaba idan yana tunanin yi ma yi mm. wani abin mm, amma gani ga wani wani abin in ka gan shi a yanar gizo sai kai mamaki kai za ka gani ni zan gani mm. Ku ba su gani bane saboda in aka bar wannan abin ba dauki mataki a kansa ba kan kasar zai ci gaba da rabuwa kafin ka sani kafin wani lokaci zai yanzu kuma an haifar da wata fitina da zai lokaci kafin a magance ta wannan haka yake to mun gode sosai a malami na gamawa sai mu ce da fatan kuma diran da muka sake waiwaya za a ba mu haɗin kai kamar kamar yadda aka samu. Jama'a madadin kowa da kowa sai mu ce sai Allah ya kai mu.